وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu zuwa wannan lokaci wanda cikin ikonsa muka gama ibada lafiya da fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana abin da ya rage na rayuwarmu kuma muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu a ciki Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu da abin da yake daidai yau sha shida ga watan shawar na shekara ta 1439 insha Allah za mu ci gaba da karatu wanda muka ajiye saboda shigan wata ramadan wannan karatu na sunan tirmidhi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu a har yanzu cikin kitabu al-Qur'an ko kuma hawadin Qur'an abin da ya shafi lada na al quran ko karatun al quran babi na goma قال رحمه الله باب ما جاء في إذا babin abin da ya zo na suratu azalzala shi ne idan zulzila fil ardu zulzala kada rahimahullah haddathana muhammad ibn musa al-harashi al-basri kada haddathana al ibn salih ibn salih al-ijli kada haddathana thabit ibn bunani an anas ibn malik radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس قال حدثنا علي بن مجرم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان ابن المغيرة قال حدثنا عقبة ابن مكرم العمي البصري قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرنا سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج تزوج a wannan hadisai guda uku a ƙarƙashin wannan babi na idza zulzilat hadisin farko hadisin Anas dan Malik ne radiyallahu anhu wani bangare na hadisi yana da inganci banda wani shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karanta iza zulzilat ma'ana za a auna masa daidai da rabin alqur'ani ko dai na lada ko kuma na karatu ko kuma na abinda alƙur'ani ya kunsa kamar yadda bayani zai zo haka nan wanda ya karanta ƙuli ya ayyuhal kafirun shi ma za a auna masa daidai da kashi ɗaya na cikin hudu na alkur'ani wanda ya karanta kulhuwan lahu ahad kuma za a auna masa daidai da kashi ɗaya na uku na cikin alkur'ani ya ce wannan hadisi ne garib saboda alhassan ibn sara hadisai akan kulhuwan lahu ahad sun tabbata da kul ya kafiru alkafiru cewa kulhuwan lahu ahad daidai take da tulukal qur'ani ko dai a ɗauke shi a zahirinsa cewa wanda ya karanta ƙulhuwan lahu ahad yana daidai da wanda ya karanta kashi ɗaya na uku da cikin alkur'ani wanda akwai malaman da suka tafi akan haka kuma akwai hadisan da za su zo a babin gaba wasu ka ce a'a ita ƙulhuwan lahu ahad abin da ya sa ta aka ce mata kulutar ƙur'an saboda shi alkur'ani an kasa shi kashi uku kashi ɗaya a cikinsa abin da ya shafi labari ne na al'ummomin da suka gabata da annabawansu wannan shine kashi ɗaya na alkur'ani in ka duba abin da ya kunsa ɗaya kashin kuma ya kunshi abin da ya shafi bayani ne na halal da kuma haram na abin da Allah ya halatta da abin da Allah ya haramta da hukunce-hukunce ɗaya kashin kuma ya shafi imani ne da Allah maɗaukakin sarki to tun cikin alkur'ani babu wata sura wanda daga farkonta har ƙarshe take magana akan wannan ɓangare sai ƙulhuwan lahu a don ka kalle ta daga farko har ƙarshe tana magana ne akan kan Allah maɗaukakin sarki babu wani abu shi ƙulhuwan lahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu wanda yake ko na halal ko na haram ko labarin annabawa tana magana ne suranta akan abin da ya shafi haƙƙin Allah haka shi yasa wasu suke cewa to wannan yana daidai da kashi ɗaya na alƙur'ani to amma dai wasu hadisai da zasu a babin gaba ba sa karfafa haka din suna karfafa cewa lalle wanda ya karanta ta din yana daidai da wanda ya karanta kashi ɗaya na alƙur'ani in an kasa shi uku yana da ladan haka to sai abin da ya shafi kuliya ayyu ayyuhal kafirun cewa tana daidai da rubu'ul qur'an shi ma kusan irin wannan bayanin malamai suke kawowa cewa in ka kasa alqur'ani kashi hudu haka nan zaka samu akwai abin da ya shafi tawaye ko barwanta daga kafirai da shirka da Allah wanda kul ayyu ayyuhal kafirun daga farkon ta har karshe abin da ta kunsa ke banda kuma abin da ya shafi wato Eh, rayuwar mutane na bayanin halal da haram da bayanin kisoshi da wasu abubuwa wanda ita in ka kasa ta tana dauke da kashi ɗaya kenan shine rubu alquran to iza zulzilat wannan hadisin da yazo cewa tana daidai da rabin alquran wasu malamai suka zake irin wannan bayanin cewa ma'ana rabin alqur'ani in ka kasa alqur'ani kashi biyu in za ka kasa shi kashi biyu duk bayanan da ya zo a ƙur'ani a dunkule ka iya raba shi gida biyu gida biyun nan ɓangare ɗaya ya shafi duk abin da ya shafi rayuwa ta duniya ne ɗaya ɓangaren kuma rayuwar lahira to ita kuma sura ce da take magana duka akan abin da ya shafi lahira da tashi alkiyama idza zulzilatil ardu wa asrajatil ardu athqalaha qala al insanu ma ma har zuwa karshe ta tana magana ne akan rayuwar lahira daga karewan duniya zuwa lahira Wanka ka kasa gida dama kashi biyu duniya ne da lahira to haka na alkur'ani in ka kasa shi kashi biyu ana magana ne akan rayuwar nan da kuma rayuwar da za a to ita wannan surar ta kunshi rabin wannan to shi yasa falalan iza zulzilat din a wasu malamai suna ganin da rauni saboda ɗaya daga shi wanda suka rawaito ah, hadithi na biyu shi ma ya zo da iza zulzilatil ardu ta yi daidai da rabin alkur'ani kul huwallahu ahad ta yi daidai da kashi ɗaya na uku na alkur'ani sannan kul ya ayyu alkafiruna ta yi daidai da kashi ɗaya na hudu na cikin alkur'ani eh, sai hadisin ƙarshe shi yana da rauni dama hadisi ne ba'i hadisin anas shi ma dan malik radiyallahu anhu ce wani mutum ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi yace kai aure kai wani yace a a wallahi ban yi aure ba ya manzo Allah kuma ma bani da abin da zan yi aure da shi sai yace to ba kana da qul huwallahu ahad ba ka iya ta ba yace ya iya ta yace ai tana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani yace kuma kana da izaja a nasrullahi wal fath yace eh yace tana daidai da kashi ɗaya na hudu na alqur'ani kuma kana da qul ya ayyuhal kafirun ita ma tana da daidai da kashi daya na alqur'ani haka nan kana da idza zulzilatil ardu tana daidai da kashi daya na hudu na cikin alqur'ani dan haka je kai aure je kai aure wannan hadisin a haka ma'ana yana da rauni in gane ko akwai hadisin da ya inganta dai da irin wannan ma'ana din hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda wata mace ta zo ta tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo kanta akan annabi a aure ta alaihi salatu wassalam sai ya nuna rashin bukatuwarsa sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce to ya manzo Allah ni ina da bukata dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi ya ce ban da komai ya ce je ka kawo sadaki ya je duba ya duba bai samu komai ba ya ce amma ina da sura kaza da kaza na haddace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce je kana aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani ma'ana ka je ka karantar da ita wannan shine sadaki wannan shine sadaki to wannan ya tabbata wannan hadisi ne inganci in gane ko akan cewa an mai da karatun alqur'ani a madadin sadaki na ya karantar da mata ya karantar da ita alqur'ani domin shine mafi alkhairun eh, lada ko mafi alkhairu abin da za a bayar na sakamako babu ma ja fi suratul ikhlas an yace babun abin da ya zo a suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad ita ce al ikhlas domin akwai tsarkake komai ga Allah a cikin wannan sura قال حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساق الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب شين زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن Azala sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ɗayan ku yana gazawa ya karanta kashi ɗaya na ukun alqur'ani man qara'a Allahu alwahidu samadu faqad qara'a thuluthal qur'an duk wanda ya karanta ma'ana suratu al-ikhlas kenan Allahu alwahidu samadu ce wanda ya karanta kashi ɗaya na uku na alqur'ani to kaga wannan hadisin da yake tabbatar da cewa lada ne ma'ana yana daidai da ladan wanda ya karanta kashi ɗaya na uku na alqur'ani sai dai wannan baya nuna cewa kuma mutum ya bar karatun alqur'ani ya dukufa akan ulwan lawa ko eh tana da falalata mutum zai dage kwaɗayi wajen neman wannan falala amma kuma zai bar sauran alqur'ani ba kuma alkur'ani dukkan shi alkhairi wa kulluhu khair domin zance Allah ne gaba sa haka mutum ba zai bar duka karatun alkur'ani kuma ya zo ya dukufa kan kullu wallahu ahad sai ya zama ya bar mafi yawa ya bar ya ya ya ya rike wani bangare guda daya a yayi wannan din kuma yayi wani an gane ko yayi wannan din kuma yayi wani وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة ابن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود قال هذا حديث حسن ولا نعرف أحد روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة وتابعه على رواية إسرائيل والفضيل بن عيال وقد روى وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطره في المهم حديث نمي إنجلش haka duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad yana daidai da ladan wanda ya karanta kashi ɗaya na uku na alqur'ani shine kamar ka ce wanda ya karanta izu ishirin na alkur'ani yana daidai da wannan dada ne ala'adatana abu kurai ka ala'adatana ishaq ibn sulaiman an malik ibn anas an abdullahi ibn abdurrahman an ibn hunain maulan da ali zai au maula zai dibnin kattab an abi hurairata radiyallahu anhu ka أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الجنة قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث مالك ابن أنس وابن هنين وعبيد ابن هنين آه وانا حديثنا وعطو أسل abu huraira ya ce na taho da ni da manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani mutum yana karanta kulhuwan a ahad sai manzala sallallahu alaihi wasallam kuwa ya ce wajabat ta tabbata sai na ce menene ya tabbata kada ya ce aljanna ma'ana duk wanda ya karanta a lahu ya yayi aiki da abin da ta kunsa to lallai ya mutu akan haka wannan aljanna ta tabbata gare shi wajabat lahu aljanna zai samu shiga aljanna domin ita ce kadaita Allah gaba daya ko man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu bai hada Allah da wani cikin bauta zai shiga aljanna kuma qul huwallahu ahad abinda ka kunsa ke ko ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka ita gaba ɗayanta tauhidi ne kadaita Allah ne duk wanda ya mutu akan tauhidi kadai ta Allah to wannan lallai Allah ya mishi alƙawarin aljanna dan inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah bai saba alƙawari قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ يوم a marwatin qul huwallahu ahad muhiya anhu dhunubu 50 sanatan illa an yakuna alaihi dayn wannan hadisi yana da rauni cewa duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad so 200 za a shafe mishi dukkanin zunubai na tsawon shekara 50 sai dai in bashi ba za a yafe mishi ba wannan hadisi yana da rauni amma cikin fadailul a'mal ana almuhim Kuluwar wallahu ahad sura ce mai girma tana kunshe da abubuwa da yawa ba mutum ba zai je ta aikata zunuba yana karanta Kuluwar wallahu ahad ba ko je ci dukiyar mutane da waye da sauran ce kul wallahu ahad so biyu, ko in aka duba za ka ga cewa akwai alamun dai rauni a cikin abin nan ko haka kenan wani zai zauna ya ce to ai shi ko bai yi sallah ba inda ya kulu wallahu ɗari biyu ta yabe ta kankare masa shekara hamsin eh ka aikata laifi yana kulu wallahu a to hadisin yana da rauni gaskiya bi hadal isnadi aidan shi ma mai rauni ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yanama ala firashihi wanda yake so yayi bacci akan shimfidarsa fa nama ala yaminihi ya kwanta a gefen damansa sannan ya karanta kul huwallahu ahad ni atamarra so dari fa idza kana yawmul qiyama in ya kasance ranar alqiyama ya qulu lahu rabbu Allah zai ce mishi ya abdi ya kai bawa na udkhul ala yaminika aljanna shiga aljanna ta gefen ka. ala hada hadisun gharib shi ma imamu tirmidhi ya raunata hadisi yace hadisi ne gharib in yace gharib yana nufin ya ci karo da ma'ana hadisai masu inganci haka abin da ya tabbata dai na qul huwallahu ahad shine ta'dilu thuluth al-Qur'an kana daidai da kashi ɗaya na uku na al-Qur'ani wa garu ya hada al-hadith min ghairi wajhin min hada al-wajhi aidan an thabit قال حدثنا العباس ابن محمد الدولي قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وانا شنو حديث da ya tabbata قل هو الله tana daidai da kashi daya cikin uku na alqur'ani hada hadisun hasanun sahih hada bai ce garib ba haka wannan hadisi shine hadisin da ya inganta akan qul huwallahu ahad qala حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن wani hadisin na abu hulaira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tara mun mutane a yi shela mutane su taru ya ce zan karanta muku kashi ɗaya na uku na alkur'ani kaga ba su sani ba dan ba su san da wancan hadisin ba da mana suna tunanin cewa lallai manzo Allah zai zo ya ta karanta alqur'ani har sai ya raba shi uku ya karanta musu kashi daya qala sai Abu Hurairah yace fa hashada min man hasha duk wanda ya sami iya zuwa mutane sun zo sun taru domin sun san cewa wani al'amari ne daga Allah madaukakin sarki qala thumma kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gidansa ma'ana ta kofar da yake shiga masallaci fa qara'a qul huwallahu ahad sai karanta suratul ikhlas summa dakhala sai koma gida ya shiga summa kharaja fa qala ba'duna li ba'd sai Abu Hurairah yace sashin mu sai ana ta ma'ana maganganu wasu sai suka ce suna ta maganganu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inni sa'qra'u alaikum thuluthal qur'an inni la ura hadha khabarun ja'ahu minas sama wasu ce suna ganin kaman wani wahayi ne ya zo mishi shi yasa ya katse kuma ya shiga kenan zai fito ya karasa kuma kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fitowa kuma suka ji bai fito da komai ba faƙala sai ya ce inni qultu sa'aqra'u alaikum sulusal qur'an lallai na ce muku zan karanta sulusal ƙur'an, ma'ana kashi ɗaya na uku na alqur'ani yace to ala wa innaha tu'dalu bi thuluthil qur'an ku sani cewa lallai wannan sura tana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani kenan saƙon da ya isar musu kenan قال هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وأبو حازم الأشجعي اسمه سليمان saboda haka wannan hadisin shine hadisin da ya tabbata akan kul huwallahu ahad قال حدثنا محمد بن اسماعيل شنو امام البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من ya يأمهم في مسجد قباء shi akwai wani mutum daga cikin mutanen madina ansar shi ne su a kuba kuba gabas da madina gabas ɗin madina an kabar masallaci ga haura gabas za ka je kuba ba tafiya mai nisa ba bai wuce kila kilomita biyu zai kai daga nan zuwa ina kenan an ce kilomita biyu ya kai daga nan zuwa yi eh faragada a da faragada ya nisa eh na rubuta eh to zai kai kusan haka daga kana hango ma can wajen haka amma ba nisa almuhim limami ne a nan kuba yanki ne a madina inda banu najjar suke ko dangin mazan da sallallahu alaihi wasallam to limamin su ne a wajen to sai mutumin ya kasance Anas yace fa kana kullama iftataha suratan yaqra lahum fi salati yaqra biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrahu minha kuma yaqra bi suratin ma to shi wannan limami ya kasance a duk lokacin da yazo zai musu limanci na sallah kafin ya fara karatu in yayi karatun fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad in ya gama sai ya shige karanta wata sura mana an yi kulhu wallahu a sai karanta sura kuma kowace raka'a sai yayi haka aga dole mutanen su dinga ganin ko wani bakon abu ko fa kallamahu ashabuhu waɗanda suke sallah tare da shi a masallaci suka mishi magana to Allah shi gabata ya haka fa kalu suka ce innaka taqra'u bi hadhihi sura kai kana karanta wannan sura summa la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi suratin ukhra kuma kana ganin ita bata wadatar ba sai ka sake kawo wata sura daban idan ka yana nuna a farkon yake karanta ba a ƙarshe wasu sai su ɗauka zinga karanta a ƙarshe da huwa ya ƙara ka yana karanta ta sai karanta kuma wata sura tare da ita sai suka ce mashi to gaskiya mu wannan abin bai mana ba fa in ma an ta ka. azan mutane ko yanzu a masallaci ne in liman yana abin da yake daidai ne su ne za su ce mishi a aka rauka Allah fa ba mu yadda ba ko suka ce to ko dai ka karanta wannan sura ita kadai wa in ma an tada'aha wa taqra bi suratin ukhra ko kuma ka daina karanta ta ka karanta wata sura mu wannan haka muke so haka ake sama limamai dokoki ko a to shi ya san me yasa ake karanta haka dan ka gani mai yana abu eh ka tambaye shi sai ka bari ya bada hujjarsa kala shi kuma sai ya ce musu ma ana bi tariki na ni kuma bazan daina ba bazan daina karanta ta ba ce ni bazan daina ba in ahabbtum an a biha fa'altu idan har kuna so muku limanci ni a haka zan ci gaba dai bazan daina ba wa in karintum taraktukum idan kuma ba kwa so shikenan sai na ajiye limanci sai ku samu sabon liman wa kanu kuma su alhalin sun kasance ya raunahu afdalu sun ga duk cikin su ba wanda ya kai shi sani ba wanda ya kai shi ilimi ba wanda zai iya sallar da yake kaga ya sa musu sharadi sun sa musu sharadi ya sa musu sharadi ko to sharadin wa zabi nasu ko na liman to kuma a hakan wa karihu an ya ummahum gairo kuma su ba sa son wani ya musulmanci in ba shi ba to ai sai su hakura yi ko to falamma atahum annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen ziyara sai suka ba shi labarin abin da liman yake aikatawa su dai sun kasa hakura faƙala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai wani ya fulan ma yamna'uka ma ya amuru bihi ashabuka me yasa ba za ka ba abin da waɗannan masallata suke suke ba kuma ma ma yahmiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka me ya kai ka kowace raka sai ka karanta kulwar a ahad faƙada zai ce ya rasulallah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni uhibbu hamina kauna sura ne ko ni haka kawai na jin san sura Faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa inna hubbaha adkhalaka aljanna kauna sura da kake yi din ya shigar da kai aljanna ka samu aljanna to mai na ganin aljanna ko kuna cewa ya bari duk da yake wannan abin da ya aikata din ma'ana ba za a ɗauke shi cewa kuma sai a dinga aikata haka ɗan ba ta iya yi wa wannan ya keɓance shi tun da shi ya aikata haka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tun da bai kwaɗe shi ba bai hana shi ba yana nuna yin hakan ba laifi ba sai dai kuma mutum ba zai zo ya ɗauke shi kuma al'ada liman kullum ya zo asuba sai ya yi ƙulhuwa ya yi abin nan a zai rikita masallaci musamman ma yanzu da ake cikin jahilci za al'umman mun nan kaje in ana fara wani masallaci aka samu wannan limamin da ya rike wannan hadisin asuba yayi qul huwallahu yayi yayi alam nashra bayan ta aka zo magariba yayi qul huwallahu yayi abin nan duka ya karanta to washe gari kwamitin masallaci za su kira shi ko a kwamitin masallaci za su neme shi za ce to wana fa ya kamata a zauna da shi me yasa yake haka ko idan masallacin na karkashin wata kungiya ne a kai shi babban majalisa to ba mun kawo ƙara gaskiya ba mu gane wannan sabuwar sabuwar sallar da liman yake mana ba ko saboda haka ana ana ana ana la'akari da halin mutane gane ko ga mutane ba masu ganewa ne. yayi so ɗaya wani lokaci haka babu laifi amma ba zai ɗauke shi kuma adatan ba kuma sannan baka hukunci ka ce to kai ma tunda kana son su da kake karanta kai ma ka shiga aljanna ba a'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba shi wannan lasisin kai kuma wanda zai baka ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hubbaka iyyaha adkhalaka aljanna to kai kuma wai baka lasisin da haka kai baka da wannan lasisin ko baka da wannan lasisin dai dai kawai mutum ya ci gaba da karanta ta inda ake karanta ta saman tana da wajaje da yawa da ake karanta ta mutum yana karanta ta bayan kowace sallah ta farilla wani yana cikin azkar da ake ka karanta kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas ah, haka nan ana karanta ta lokacin da aka zo bacci ko sai karanta ta da kul huwallahu ahad da falaki da nas ya shafa a jikinsa ana karanta ta irin wannan lokaci sai dai sallar alfijir da kuma sallar magariba ana karanta ta sau uku uku gane ko ga ana karanta ta to mutum yana iya daukan waɗannan wurduddukan waɗannan azkar ɗin ya dore a kansu gane ko kuma wasu sukan takaita ta da karanta ta ga mamata wanda bai da asali ya mu karanta wallahu sha daya ko wace da bismillah fitahu ga mamaci wannan bai da asali bai da aka samu shi la fi sunna wala fi af'ali sahaba wala fi af'ali al-a'imma baya cikin hadisai baya cikin maganar sahabbai baya cikin maganar tabi'ai ko manya-manyan magabata babu gane ko ko kul wallahu kafa uku uku ga mamata fidda ga ne mama ma fi fidda me ake nufi da fidda a yantar da su a tsirar da su za wannan bai da asali an gane ko ba inda aka ce a karanta ma wani eh, ma'ana bayan mutuwar shi a ce a karanta mishi kaza so kaza ko zuwa so kaza inda za a yi haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa law kana khairan da sabaqana ilai inda a ce alkhairi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya riga kowa aikata domin babu wani alkhairi face sai ya nuna ma al'ummar sai kuma da zabai sun yi haka duk wanda zaka tambaye shi ina ya samu wannan annabi yayi zai ce ma a'a bai ba sahabai sun yi ba su yi ba to kai aina ka samu aya addu'a ne to aya addu'a ana samuwa ne daga wajen su saboda haka wannan ba abu ne da bai da asali an gane ko abu ne da bai da asali qala hada hadithun hasanun gharibun sahih min hadha الوجه min hadith abdullah ibn umara an thabit ثابت البناني من حديث عبيد الله Umar, Wakarawa, Mubarak, روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب akwai lafazi da ya zo wani mutum ya ce wallahi ni ina ƙaunar wannan sura hadisan guda biyu ne daban-daban banda mai karanta ta cikin sallah shi kuma wannan kawai ya ce shi yana ƙaunar wannan sura yana jin daɗin ta kuma ba laifi haka zaka ga wani kawai a cikin alƙur'ani ya ce shi akwai wata surar da shi ya fi son tafiye da kowace wannan ba laifi ba ne an gane ko bai nuna cewa kuma baya san sauran alkur'ani wani zaka ji shi in ba iza waka ba ba surar da yake so in dan kasuwa ne an ce <laughs> tana kore abin nan fatara <laughs> kullum dare zai karanta iza waka ko wani kuma banda yasin ba surar da yake so da ya bude qur'ani zai ce yasin yake so ya karanta wa surar da yake so kenan ko wani kuma fatiha wani kuma bakara wani ali imran wani suratu maryam wani kuma banda suratul kahf ba surar da yake so ya ji, ma'ana ya fi santa fiye da sauran surori wannan ba laifi bane bai nuna cewa kuma yana kyamar alqur'ani a'a eh, abinda Allah ya saukar zaka samu cewa akwai abinda kaji yanzu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk ana son su ko amma sai ka ji kila akai tunanin ka ga wanda ni a cikin su ina ma da zan wani nake so ko yana nuna cewa ba ka son sauran ne a duk ana son su amma za ka ji akwai wani da kila kai kana so shi ka fi so a cikin abu. wani zai ce ma shi duk a cikin abu ya fi son abubakar wani wani ce ya fi son ali wani ya ce ma ya fi son umar wani ya ce ya fi son uthman saboda kaza da kaza amma kuma duk yana son su amma ko wanda ya fi so wannan kuma abu ne wanda yake na ɗabi'a ta ɗan adam bayan da za a yi a ce kana so a cikin zuciyarka sanya zama duka iri ɗaya ba zai ba ko ba zai yi haka ba ko mutum a cikin ƴaƴansa ai zai ji akwai wanda ya fi shakuwa da shi ko ko a cikin iyalansa akwai wanda ya fi shakuwa da ita ko a cikin abokan zamansa akwai wanda ya fi sabo da shi duk da yake yana mu'amala da kowa maza za ka ga sun fi shakuwa da wani wannan ba laifi ba ne don mutum ya ji akwai wata sura a alƙur'ani shi inda yana so sai ya karanta wannan sura haka kawai zai ji yana santa wannan baya nuna cewa baya son sauran bangare na alkur'ani to yace ni dai ina kaunar wannan sura manzo Allah yace inna hubbaka iyyaha yudkhiluka janna aunakka da kake ma wannan sura wannan zai kai ka ga shiga aljanna kaga wancan ya ce adkhalaka aljanna ya shigar da kai aljanna wannan kuma zai kai ka ga shiga aljanna zai shigar da kai aljanna قال حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مبارك ابن فضالة بهذا قال باب ما جاء في المعوذتين هو المعوذتين باب أبن ديزو تكين واتو أبي بن سري قدابي wanda ake neman tsari da su guda biyu at-ta'awif shine neman tsari ka nemi tsarin Allah daga wani mummunan abu wannan shine at-ta'awid in gane ko ana kiran uh, suratu al-falaq da suratu nas al-mu'awwidhatan domin neman tsari ne suka kunsa babu wasu surori al-qur'ani daga farko zuwa ƙarshen su da suke neman tsari ne in ba su ba قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد da haka daga farkon ta ce neman tsari haka nan qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri waswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nas dukkan su neman tsari ne ba wani abu ba neman tsari ba cikin su daga farkon su har karshen su neman tsari shi yasa ake kiran su almu'awwidatani ma'ana ababan neman tsari guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar masa da wannan surorin guda biyu yakan nemi tsarin Allah da abubuwa da yawa to amma tunda aka saukar masa da wannan surorin sai ya dukufa akan su kuma ya ajiye saura. sai ya zama yake cewa babu wani mai neman tsari da ya nemi tsari fiye da waɗannan abubuwa lokacin da aka mishi asiri ma su ne aka saukar masa ya karanta asirin ya warware da haka waɗanda suke ganin ko an musu asiri ko wani tsafi su dukufa ta wannan surorin za su warware an gane ko ko mutum yana tsoron wani masu kamun baka ko wani abin ne ya ta karanta waɗannan tsoron, idan yaro ne ke irin firgita ko yana razana ko a cikin gida mai rashin lafiya irin wannan ana mishi neman tsari da waɗannan tsoron. kuma yadda ake neman tsari da su zaka zo ba wai zaka yi ta karantawa kana tofa mishi bane zaka ce u'izuka bi rabbil falaq in namiji ne u'izuka bi rabbil falaq min shari ma khalaqa wa min sharri wa karshe ya ka ce kuma u'ibuka bi rabbin nas malikin nas in mace ce u'ibuki, in suna da yawa u'idukum ko haka za ka yi wannan haka ake neman tsari da su in ka zo karantawa ne waye za ka ce to kul walla kul a'udhu bi rabbil falaq baka mas'a za ka ce u'ibuka ne ina neman maka tsari da wannan ma'ana su wani zai ka karanta haka ba abu bane ne wahala kaga ba sai ka je wajen mai rukuya ya ce ka kawo kudin hayaki kudin turare almisku kudin wane ne umra kudin waye ba sai ka je wajen shi ba kana zaune a gida ka yi alwala ka tsarkake niyyarka ka tashi ka yi a guda biyu ka nemi kusancin Allah nemi tsarin Allah da waɗannan surori ba wanka da wani wanda zai zo sai ya gaya ma kaza ya ce a'a ai sai an zo an fesa wani hayaki tukun haka baya abin a sai an yi kaza sai an yi wannan la kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karanta na neman tsari da su wannan su ake kira al-mu'awwidatan to su ma akwai abin da yazo a cikin su qala haddathana محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال أخبرني قيس ابن أبي حازم عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن manzala sallallahu alaihi ya ce lallai Allah ya saukar min da wasu ayoyi da ba a taba ganin irinsu ba wajen neman tsari in dai maganar neman tsari ne ba a taba ganin irinsu ba waɗannan surori sai ya karanta su kuwa qul a'udhu bi rabbin nas har zuwa ƙarshe wa qul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa ƙarshe قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد ابن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين بالمعوذتين في دبر كل صلاة wannan sahabin Uqba ibn Amir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore ni ya umarce ni da cewa bayan kowace sallah in dinga karanta ma'ana kula a'udhu bi rabbin falaki da kula a'udhu bi rabbin nas mutum nawa ne suke kiyaye kan wannan haka an mutum ya kiyaye Allah zai tsare shi mana bayan sallar asuba ka karanta kul huwallahu guda uku a a'udhu bi rabbin falaki guda uku a a'udhu bi rabbin nas guda uku bayan azhar ka karanta kul huwallahu ahad daya a a'udhu bi rabbin falaki daya a a'udhu bi rabbin nas daya bayan la'asar ma haka bayan magriba ma kul a'udhu bi qul huwallahu guda uku kul a'udhu bi rabbil falaq guda uku nasu guda uku bayan isha kowace dan daya an gane ko to haka ake neman tsari haka ake ake neman kusancin Allah haka ba sai mutum ya je ya samu wani an ce mishi kaza an yi wannan kaza an yi wannan kaza an ce a'a sai an rubuta kaza sai an yi kaza ba ga dai surorin an san su kowa ya iya su kuma ko ko ya iya su saboda haka mutum ya kiyaye ko wannan asgar din ka kiyaye Allah zai tsare ka haka baka bukatan cewa sai ka je ka nemi wani sai ka aje wani wanda zai dinga eh, neman ma kariya a wajen Allah sai ya baka sa'a ko waye a ga inda sa'a take neman ma kanka sa'a a wajen Allah to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma duk wanda ya lazimci waɗannan sai ya samu alkhairi a cikin rayuwarsa sai ya samu kariya sai ya samu tsari babu wani mummuna abu da zai same shi matukar wannan abin Allah bai rubuta masa ba abinda Allah ya rubuta kan wannan zai same ka babu makawa amma abinda wani wai dan adam yake ganin shi zai iya aukar ma da shi saboda kiyayya ko gaba ko hasada to ba yanda zai iya samun ka matukar kayan ko da wannan to irin wannan abubuwa ya kamata a rike Kala babu ma جاء fi fadli qari'il qur'ani babin abin da ya zo a cikin falala na wanda yake makarancin alkur'ani ko mai karanta alkur'ani amma ya fi zama kama da makaranci alkari alkari makarancin alkur'ani wanda ya tsare alkur'ani ya iya shi kuma ya kiyaye shi yake karantawa bayan ya karanta kuma yake tsayuwa a kan dokokin alkur'ani ba wanda yake karanta alkur'ani kuma yake ɗaiɗaita dokokinsa ba ko yake saban Allah ba a'a wanda yana karanta alqur'ani din kuma yana kiyaye dokokin Allah قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة ابن أبي أو ابن أوفى عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه قال شوبة وهو عليه شاق فله أجران manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin nan na Aisha duk wanda ke karanta alqur'ani alhalin ya kware a cikin sa mana in yana karantawa kana ji yana karanta shi da kyau ko to wannan yana da babban lada mai yawan gaske bal Allah zai sanya shi cikin mala'ikunsa mana ranar tashin alkiyama jakadun Allah waɗanda suke isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah shine yana tare da as-safara as-safara jam'i ne na safir shine kaman jakada ko safir wanda yake tafiya da sako da haka mala'ikun Allah alkira waɗanda suke masu daraja masu girma albarara waɗanda suke kubutattu daga duk wani abu wanda yake na kaskanta ne ko na saban Allah mana Allah zai haɗa shi da su Allah ya sanya mu cikin su wallazi yaqra'uhu wasu da yawa daga cikin mu ko shine wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake karanta shi da yawa daga cikin mu muna karanta alqur'ani wa huwa shadidun alayhi yana baka wahala mana an ka da kyar kana jan wata ayar tana jan wani bakin da kyar ko mutum da kyar ya zo yake yake tada bakin amma dai a hakan yake karanta alqur'ani a ja ya je can ya dan makale yayi yayi yayi da kyar ya hada bakin ya wuce ko don lokacin ma kila rubu'a ne kamar yadda shi kisra ce a'a ba haka bane a gyara sake komawa to wanda yake karantawa kuma alqur'ani yana bashi wahala to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da lada biyu duk karatun da ya rubuta mishi lada biyu kai, a maimako a bashi lada ɗaya na karatun da ya za a ninka masa kaga shi a karatun alqur'ani ba faduwa a cikinsa. sa ya za a ke cewa ko irin gasar karatun alkur'anin na aka yi aka ce wani ya zo na ƙarshe to ba faduwa ba ne domin ya karanta kuma yana da lada a kai amma ka gangasa ta wani abu ne wanda ya fadi ya faɗi to banda qur'ani shi duk in ka karanta shi ba za ka tashi babu alkhairi ba ko da ka karanta shi bawa kai yana baka wahala to akwai alkhairi a cikin karatu saka kana da wannan ladan garanti Allah ya baka shi to me yasa mutum zai karbace ma alkur'ani duk da wannan alkhairin da ke cikin sa to wannan shine falalar wanda ya karance alkur'ani ya iya shi kamar irin manyan manyan malaman da muke jin su a kasuna aka ji malamai manya-manya irin su abdulbasir irin su sudais yanzu sudais na qur'ani sai ka ji kaman kaman lokacin da aka sauke Alƙur'ani ma yana ko irin su huzaifi manya-manyan malamai nan da yawa wannan dai misalai ne kawai wanda kila aka sassan su ko irin su aliyu jabir ko irin su mai shawi ko suna nan da yawa makaranta da yawa in ka zo nan ma har cikin gida za ka samu makaranta da yawa suna mai yanzu wani har wani mai murya uku in yana a alkur'ani zai ka ji kaman abin nan ya iya karatu sosai ko haka ne za ka ji kowa to irin waɗannan ma sha Allah ma'a safaratin kiramin bara kaga wani zai ta kwaɗayi yanzu idan za ka yi ta kwaɗayin ina ma kai ne kake da murya irin ta waɗannan kana kwaɗayin ka sami irin karatunsu to hadisi na biyu yana da rauni sosai قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن كثير ابن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره duk wanda ya karance alkur'ani ya haddace shi ma'ana istazharahu ya haddace shi ma fa ahalla halalahu ya halatta duk abin da yake na halal ne a qur'ani ma'ana ya karyata alkur'ani ba wa harama harama wajen inda aka ce haram ne ya bar shi adkhalahu Allah bihi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna wa shafa'ahu fi asharati min ahli baiti kuma Allah zai bashi ceton mutum goma a cikin iyalansa dukkan su wanda ya cancanta su shiga wutar wannan hadisi yana da rauni yana da rauni sosai ma ba da inganci saboda waɗanda wato aka same su a cikin hadisi daga cikin akwai imamu hafs ba cewa kira'ar hafs ba ana azim shi imamu hafs din nan babban malami ne a qur'ani amma hadisi ba karba hadisin sa tana da rauni ga kyautar Allah mana babban malami ne in kana magana karatun alkur'ani ya kai kurewa wajen karatun alkur'ani amma a hadisi malam hadisi ba ruwan sai ba za ka karɓa hadisin shi huwa matrukul hadith kaga hadisi ba a karɓa wani ba ka samu babban malamin hadisi ne amma kuma alkur'ani bai haddace ba yana wahala sai kaga wani ne sai kaga Allah ya hada mishi abubuwa da yawa ko ga babban malamin hadisi ne amma hukunce hukunce na alkur'ani sai kaga kila yanzu ya karanta ma alkur'ani sai kaga kila yaran shi ma ya fi shi iya tajwid amma babban malami ne kuma daga na wani bangare wannan falala ce da Allah ke ba Sa shine Afsu ibn Sulaiman babban malami ne na kira'at duk a cikin ma malaman kira'at yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kwarewa a cikin su an zo hadisi aka ce yana da rauni kaga shine illar hadisin nan da shi da wasu daga cikin wanda suka rawaito din shi yasa imam tirmidhi yace hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajh wa laysa lahu isnadun sahih shi hadisin ba yi da sanadi mai inganci ma'ana duk in ka koma ka duba hanyoyin hadisin ba su inganta ba kenan ba za a iya aiki da shi a hakan ba wa hafsu Ibn sulaiman abu umara bazzar kufi yudha'afu bil hadith malamai suna raunata shi a hadisi kila shagaltuwan shi da alqur'ani yasa bai iya hadawa da ilimin hadisi ba na ilimin qur'ani ilimi ne mai fadi ba wai kawai karatun ba bane akwai bangarori shi ma a cikin shi da yawa daban-daban ko yaya zubin alqur'ani yake yaya kalmomin shi suke yaya ina ya sauka yaya karatun ka zake? duk wannan wani bangare ne shi ma mai fadi to haka ta iya yiwa in ya shagaltu da wannan bangaren ya zama kuma bai da karfi a nan to za mu dakata wannan babu insha Allah babi na gaba babu ma ja'a fi fadlil qur'an inda an yi magana kan falalan ne karanta alqur'ani to shi alqur'ani babu abin da yazo cikin falalar alqur'ani akwai abin da yazo a cikin falalar alqur'ani shi ma na hadisin hadisin Aliyu dan Abi Talib ne mafi inganci wanda zai bayyana menene abin da ya falalar alqur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki amfanar da mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu السلام عليكم